Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare nake Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis, bakwai ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. amurka da kawayenta na yamma sun ce sun kakaba sabbin takunkuman kare tattalin arziki mai tsanani da ya fara aiki nan take kan rasha tare da haramta saka hannun jarin amurka a can dubban 'yan kasar sudan ne suka fito kan titina domin nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan oktoba bara da ya jefa kasar cikin rudanin siyasa tare da kara taɓarɓarewar tattalin arzikinta kotun kolin kasar pakistan ta ɗage zaman jiya laraba ba tare da tantance ko dakatar da kada kuri'a nuna rashin amincewa da 'yan adawa a majalisar dokokin kasar na hamɓarar da firayim imran kan ta yi daidai da kundin tsarin mulkin kasar kanar labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa al'ummomin jihar da magaran ne suka koka kan matsanancin rashin ruwa da suke fama da shi mutane an wuni da azumi an kwana bakin famfo mata da yara abin tausayi kuma muka tashi babu ruwa na da muka roƙo wallahi suka ba muka sa muka ɗora tukunyi azumi a riƙa ruwa gaskiya akwai matsala wallahi haka kuma za mu ji inda aka kwana game da shirin babban bankin duniya na baiwa marasa karfi tallafin naira dubu biyar biyar a najeriya da kafin mu fara samun tallafi ina yin awara rabin kwano ina soyawa da Allah ya kawo wannan tallafi yanzu ina yin kwano guda har kwano biyu ma ina yi. Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirin tuna domin iyali sai kuma karatun alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka da kawayenta na yamma sun ce sun kakaba sabbin takunkuman kare tattalin arziki mai sanadi da ya fara aiki nan take kan Rasha tare da haramta saka hannun jarin Amurka a can inda ta rufe manyan cibiyoyin hada-hadar kuɗi na ƙasar da kuma auna kadarorin da 'ya'yan shugaba Vladimir Putin da suka manyanta suke rike da su tare da kawayenmu da abokanan hurɗanmu mu za mu ci gaba da ƙara ɗaukar matakan tattalin arziki da murkushe Putin da kuma ƙara wari tattalin arzikin Rasha, kamar da shugaba Joe Biden ya bayyana a taron ƙungiyoyin gine-gine na arewacin Amurka. Sabon matakan a cewar fadar White House na ramuwar gayya ne kan zaluncin da aka yi wa farar hular Ukraine da ake zargin sojojin Rasha da aikatawa, ke har da waɗanda aka gano a kwanakin nan Abuja da ke dabda babban birnin ƙasar Kiev. Sojojin Rasha sun janye daga yankin yayin da ta ƙara zafafa hare-hare kan biranen kudanci da gabashin Ukraine. Biden ya ce munanan hotuna daga Bucha, inda aka bar matattun fararen hula a kan titina, ya nuna tsananin mugunta da rashin tausayi da aka bari duk duniya su gani, kamar yadda ya bayyana irin matakan da gwamnatinsa ke ɗauka na hukunta waɗanda suka aikata laifin. Rasha dai ta musanta kashe fararen hula a Bucha, dubban 'yan kasar Sudan ne suka fito kan tituna domin nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Oktoba bara da ya jefa kasar cikin rudanin siyasa tare da kara ƙara wata tattalin arzikinta. Wannan dai shine na baya-bayan na kokarin da ake na matsa lamba ga janar janar ɗin da ke kan karagar mulki waɗanda mamiyar ta haifar da zanga-zangar kusan kullum a titunan ƙasar da ke neman mulkin farahula. hula. Yin mulkin da ya kawo na ƙasa ga ƙasar Sudan na damar zuwa komawa mulkin demokuraɗiyya bayan shekaru talatin na danniya da kuma wari ta da ƙasashen duniya suka yi ƙarƙashin shugaba Umar albashir Ƙasar ta Afirka da yana kan turba mai rauni ta demokuraɗiyya don bayan boran da al'ummar ƙasar da suka tilasta wa sojoji kawar da albashir da gwamnatin samikishin islam a watan Afrilun dubu tara. To na jima kaɗan Hafiz zai sake dawowa da labarai. Kafin nan zamu leƙa jihar da magaran da ke jamhuriyar Nijar. Inda al'ummomi ke komawa wato ke kokawa game da matsanancin rashin ruwa da suka daɗe suna fama da shi a duk irin wannan lokaci da ake azumin watan Ramadan. To sai dai hukumar da alhakin raba ruwan yara ta yi a kanta ta ce matsalar wutar lantarki na taka rawa. Wakiliyar mutumar Abari ta haɗo mana da wannan rahoton. a koda yaushe a daidai wannan lokaci ne ake fuskantar matsalar ruwan sha a nan jihar da magaran wanda yanzu haka ya saka jama'a cikin kunci da tashin hankali zara ismail wallahi wannan matsala ta ruwa ta kai mu wuya kina ma za a ce budo ɗaya talatin ake saida shi ko arba'in kai mai iyali ya kasa ya jiya ruwan jikabi na saya amma wannan abin dan Allah dan annabi hukuma ta yi magana wannan matsalar ta ruwa ta ishe mu wa'ansu ko azumi bisi ba basu da ruwan da za su yi tuwo suka wuni babu ruwan alwala rashin ruwan wani ya kawo matsala da yawa yau kwanan mu hudu ko gut daya bai zo ba to kuma abin da ya bamu mamaki shi shugaban gidan ruwan kun hira da shi bai kai ba sati biyu ya ce bana ba a samu ba irin wannan wahalar ruwan lalle ruwan ya ce kamar za a samu lokaci zuwa lokaci mutane an wani da azumi an kwana bakin famfo mata da yara abin tausayi kuma muka tashi babu ruwa na irin muka roƙo wallahi irin wanda wasu ke ajiya din nan ba suka ba muka sa muka ɗora tukunya azumi a riƙa wuyan ruwa gaskiya akwai matsala wallahi za mu yi tsari da rarraba ruwa shi ne kama daily stash kenan duk wannan sa talaka hanya yau kwanan mu biyu Allah ne shaida muna azumi babu ruwa a cikin rubunan unguwanmu babu dalili ban mu da wani in zama mai kuka in ba gidan rayuwa da neman abin zamu ci ko neman ruwa to sai dai kamfanin gidan ruwa wato sen mai alhakin wadata al'umma da ruwan sha a ta bakin babban daraktan ta Iliya Mayau ta danganta wannan al'amari da rashin karfin wutar lantarki wanda shi ma a 'yan kwanakin nan sai a hankali gaskiya abu ya zo lalle daidai lokacin da aka fara azumi kuma lokacin da ake neman ruwan nan da ke kwanakin nan tun da dai azumi ya fara a nan cikin gari ma a ko ina ana ganin ke ana samun matsala ta ƙanancin huta akwai hutar ba babu ita ba mai yi kaɗan saboda menene ta yi kaɗan famfunan mu masu taso ruwa na gogo da arunguza da ganaram suna samun ɗan ƙanancinta tana sabka tana hawa tana sabka ba ta tsaya wuri ba ta tsaya daidai da ake son ta daga bangaren wutar lantarkin nan ma abin haka yake wuni ake ana kwana karfin wuta yana ragewa shugaban kamfanin gidan wuta wato nijelek ta nan jihar da magaran riba gado ya yi karin haske kamar haka to abu ne da ya ɗauko asali tun da bisa da lini din namu na babban lini din namu layi na nigeria garuruwan nigeria da bisa wanga layi da muka na tcn jihar maradi tawa da zanda duka cewa ga matsala ne muke tun harin azumi abin da ke haddasa shi mu muna hasashen shi amma don da mun samu mutane masu aiki bisa suna ga aiki bisa gare su mutanen najeriya da mutanen nijelek don kuma muna samu nan zuwa kaɗan dai mu samu mu san menene a ah, shi ya a ciwo kan shi kuma in ba a samu ta da ya kamata mu ma ba ga son mu ne ba ko kaɗan. Kowane mataki kamfanin na sani ya ɗauka don rage ma al'umma raɗaɗin wannan matsala ta ruwa. Sannan an ɗauki mataki na raba ruwa deja tunda an wara tun jiya za a raba gari haka kamar biyu ko uku saboda kowa zan samu ruwa za mu hudo program ɗin wanda muke kima da lasashi saboda dai kowa zan samu ruwa cikin wani lokacin da mutane su neman su kamar me. yanzu haka dai jama'a ba su gamsu da dukkan bayanan da aka yi ba yayin da suke ganin akwai wata a ƙasa kullum dai sai a daidai wannan lokaci ne ake samun matsalar ruwa wato na shigowar watan azumin ramadan tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger. To Allah kyauta a gaida tamar abari har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labarin duniya. Amurka ta sanar jiya laraba cewa tana tuhumar babban ɗan kasuwar Rasha Konstantin Molpiev da laifin karya takunkumi a cikin wata sanarwa da ma'aikatar shari'a Amurka ta fitar ana zargin Molpiev da yunkurin kaucewa takunkumin sayan kamfanonin yada labarai a turai bayan takunkumin da amurka ta kaka ba masa malfiyab ya yi yunkurin kaucewa takunkumi ta hanyar amfani da hada baki da wasu wajen mallaka a asirce da gudanar da kafafen yada labarai a fadin nahiyar turai kamar da attorney general na amurka merrick garland ya bayyana a cikin wani jawabi jiya laraba ma'aikatar shari'a ta kuma ce sun kwace miliyoyin daloli da ke da nasaba da kaucewa takunkumin Yunkurin ya zo ne a ƙarƙashin sashen Crypto Capture na ma'aikatar shari'a, wanda ake sa ran za ta bi ƙarin wasu kadarorin da ake rike da suna manyan 'yan kasuwar Rasha. Ƙwararrun allurar rigakafi suna taro don tattaunawa kan dabaru game da kamfe na ƙarin yin allurar COVID-19. Tambayoyi masu muhimmanci sun hada da sau nawa ya kamata a sabunta allurar rigakafin kamuwa da sabbin kwayoyin cutar da kuma suwaye ya kamata su karɓa. masu ba da shawara na hukumar kula da abinci da magunguna ta amurka ba za su yanke shawarar dagewa yayin taron da suka yi jiya laraba ta bidiyo amma kuma shawarar su za ta iya samar da tsarin da gwamnati za ta bi wajen yin allurar rigakafin a ƙarshen wannan shekara da kuma bayan haka jami'an hukumar fda sun yi gargaɗin cewa raguwar tasirin maganin rigakafin wanda sabbin nau'uka da yanayin sanyi na iya haifar da hauhawar masu kamuwa a hunturu. Shugaban rigakafin na FDA ya ce yana da mahimmanci a fara tattaunawa kan tasirin sabunta allura a yanzu. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. adalla. Ma'aikatar jin kai da walwalar jama'a ta Najeriya ta ce daga watan Yuni na wannan shekara za ta kammala wani tsari na tallafa masu karamin karfi waɗanda ake baiwa naira dubu biyar biyar duk wata da rage ɗarɗin talauci wanda gidaje miliyan biyu ne suka riga suka ci moriyar tsarin. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Wannan tsarin yana tallafawa yawancin mata ne da ke rayuwa a karkara kuma ya zuwa yanzu gidaje miliyan biyu ne suka riga suka amfana. Ana aiwatar da tsarin ne a ƙarƙashin ma'aikatar jin ƙai da bankin duniya. Jami'ar da ke jagorantar shirin Halima Shehu ta yi ƙarin haske. To shi wannan tsari ai tsari ne wanda aka haɗa da a tare da banki na duniya. Tallafi suke bamu na kuɗi tsarin ya ɗauki mutane gajiyayyu kwarai da gaske kuma muna ba fiye da gidaje miliyan biyu a duka jihar jihohi 36 da kuma fct yanzu dai wannan din wanda muke a kai zuwa tsakiyar wannan shekara zai kare amma kuma bankin duniya ya kara fito da wani tsari saboda an gani an taka rawar gani yanzu wannan tsarin da suka fito da shi ma yanzu sun ce gidaje miliyan goma da digo biyu za a rikai daya cikin waɗanda suka ci moriyar shirin hajara alhassan mai awara ta tofa albarkacin bakin ta da kafin mu fara samun tallafi suna yin awara rabin kwano ina soyawa ina zuba yara suna fita da ita da Allah ya kawo wannan tallafi yanzu ina yin kwano guda har kwano biyu ma ina yi kaga ma ranar juma'a ina nika kwanon shan ruwa uku zan soya a kai masallacin juma'a sannan kuma duk wasu matsaloli ina kawan mana da su to sai dai ga kwararre a fannin tattalin arziki Idris dan wanka yana mai ganin akwai abin dubawa a wannan shirin na farko dai in ma gwamnatin Buhari ta ba wa mutane wannan kuɗaɗe tallafi to ba lallai ne gwamnatin da za ta biyo bayan ta buhari ta ɗore da hakan ba kuma duba da cewa gwamnatin tasa lokacinta ya kusa karewa to gaskiyar magana ba lalle ne gwamnatin da za ta karɓa ko shugaban ƙasan da zai karɓa ya ya hakan ba ni a gani na kuma amma ga tattalin arziki kuskure ne domin a kullum a kan ka ba mutum kifi gara ka koya masa yadda zai yi su da kansa a shekara 2018 jimlar jihohi 19 ne aka gudanar da tsarin yayin da shekara 2019 ya karu zuwa jihohi ashirin da hudu. a wannan shekara na 2022 ya zarce zuwa jihohi 36 da babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, sittin sai kuma kilo 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a cikin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya shafin mu yanar gizo voa hausa voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe ɗaya da minti kusan goma sha hudu na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ya su yanzu idan aka ba su wannan mukamin suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama mu kuma abin da muke dubawa balansin ƴaƴayenmu da suke tasowa ai ba ma mata ba ai dan talaka ma ba yanzu yanda suka yi karfi ba za su so yi kokari ba a yau dan talaka yana samun aiki a Najeriya a yau dan talaka yana makaranta kashi 60 da wani abu na mu suna kan titi Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin batun ba mata kashi 35 na guraben siyasa a Najeriya da Majalisar Dokokin Ƙasar ta yi fatali da shi. Yau ma, muna tare da tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma 'yan gwagwarmaya Balaraba Abdullahi. Jagorar tattaunawar Madina Dauda ta tambayi barista Hassana abinda dokar ƙasa ta tanada dangane da batun ba mata mukamai sai ta bayyana cewa. Dokokin Nigeria wato Constitution ta Nigeria kenan as amended ko? Shafi 34 sub 1A ya ce kowane mutum ya kamata a darajanta tashi a dignifying mutum dignity of human person. It means da mace da namiji kowa yana da daraja a gaban Allah. kowa yana da daraja ya kamata darajan ta kowa ba wanda ya kamata a tauye mai yanci ba wanda ya kamata a take shi kuma a cikin wannan dokan kasan tun daga ran da aka haife mutum ya zo duniya yana da yanci ko namiji ko na mace ko wana da yanci kana da yanci ka tsaya takara kana da yanci a zabe ka kana da yanci ka zabe wani so bai kamata a ce mata an tauye musu yanci a Najeriya an hana su shugabanci a Najeriya tun daga matakin ciyaman na local government har majalisa na na na jiha kwamishana na jiha har a federal level bai kamata a ce an tauye ma mata yanci ba domin kowa na da yanci to amma dai ba kaso daidai ba hamsin bisa hamsin ko kuma talatin da biyar da kuka nema yana da tsauri kila a'a bisa ga wannan dokokin kasa bata bayana shi mm. shi cewa a'a ga kaso a'a ba ta ce kowa na da yanci tun daga ran da ka zo duniya aka haife ka ko na da yanci ko namiji ko na mace mu kason da ma muke nema ba mai yawa bane 35 ne kawai muke nema cikin dari mun bar muku 75 ai ba zai gagara ba amma a cikin 35 din ma mun bar musu 65 mun bar musu amma a hakan ma sauro suke ji suna ganin aka ba mu 35 wata rana fa ba za su samu abun faɗi a kasan ba kuma ba haka bane matan Najeriya an san mu da ladabi an san mu da biyayya an san an san kuma matan Najeriya da sanin ya kamata Balaraba Abdullahi barin zo ga yake akwai korafi da ake yi na cewa kuna neman waɗannan dokokin domin ku yi daidaito ne da maza an fi ganin shi na ku nemi cewa a baku dama ko 'yanci ne na samun abin da ya kamace ku ya kike kallon abin to ai tsakani da allah hajiya wannan magana ma ba gaskiya ba ce tun da dai muna da yanci kuma an tabbatar da za mu ai da suna da tunani su yi haƙuri mana su ba wa matan wannan kaso talatin da biyar ɗin su ga yaya ƙasar najeriya za ta zama a ɗan ƙanƙanin lokaci kamar yadda barista ta faɗa a baya ai mata kowa ya sani mata da matasa su suke zaɓe su ne suke zaɓe kuma mu ne ƙashin bayan ma duk duniya ba ma najeriya ba su abin da yasa suke tunanin haka suna ganin cewa ilimin mu ma ya bambanta da nasu a yanzu halin da muke ciki ilimin ya mace a najeriya ya wuce inda duk ɗa namiji yake tunani su ko yanzu in sake nanatawa su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama mu kuma abin da muke dubawa balansin yayayenmu da suke tasowa obringin su sannan ita kanta ƙasar najeriya yanzu tana neman yadda za ta farfado farfado wata kuwa ita ce a ba wa mata su riƙe wannan mukamin a gani na yi imani inda za a haƙura aka ba mata su kansu madan sai sun rusuna sun ce ashe abin haka yake kuma sannan abin da nake so ki sani har yanzu suna nuna al'ada al'ada ta yawa a cikin duk wani abin da ake tsakanin mace da ɗa namiji a Najeriya a Najeriya ma kuma a arewa na tuna lokacin hajiya gamba sawa ba ai sai da aka kai ta aka kulle ta aka ci mata zarafi ba saboda kuma ba ai har ta mutu gida nawa ta mallaka nawa ta mallaka ta fito ne tsakaninta da Allah na tuna illela dogon yaro na tuna hajiya rabin mato duk abin da suka yi kenan kuma idan kika duba ƙasan ghana mace ta fifitu fiye da kowane irin mutum saboda me saboda an san menene ya mace ita take da daraja 70% akan da namiji saboda haka ina mai tabbatar miki su yi haƙuri kawai su ba wa mata wannan kaso mu ba wai za mu je bane domin mu je mu auri maza hudu mu kara da wanda muke da shi a'a mu za mu je wajen ne domin mu gyara ƙasanmu mu gyara najeriya nan mu gyara ƴaƴayenmu su taso ba mu da wani maganar rauni su yi haƙuri su ba mu mu taɓa mu gani sannan a zo in an ce kuma in sun ce a'a bari koma kan maganar barista idan ba su mai da hankali ba nan gaba ba za a yi zaɓe ba saboda mu mata din za mu fito mu nuna cewa mu din da aka rena din mu ne masu zaɓe to sai kowa ya janye kansa anya zai yiwu ba ba me yasa ba zai yiwu ba mu ba mutane ba ne ba da bazar mu suke rawa ba duk wani kashin bayan ɗa namiji wanda aka san cewa yana nema ya ci gaba ai dole sai da ya jiya ai ya mace ita ce kashin bayan kowane abu na duniya ke kike wannan bayani ya zaki da waɗanda ke karɓan dunƙulen magi da sabulu da yan kwabbai su je su sai da yancin su ba sai da yanci bane hajiya ai wannan dan magin su gani suke yi tunda sun san cewa ba za a ba da yancin maɗa macen ta yi ba to gara ai an ce raba menene mugu da makami ya ba bashi da ita amma duk wata mata da kika ga ta karbi magi ko sabulu kowa ya san cewa tafi karfin magi tafi karfin sabulu to amma kuma ai ba sa samun yadda suke so cikin shekaru hudun da ake zaben wayannan mutane to ai shi da nike ga miki yanzu nan gaba kaɗan mu za mu fito da babban murya mu yi bore mu gaya mata da karkara mu bazu mu matan ku daina fitowa zaɓe idan har su ba za su ba hannu su yadda cewa mata suna da yancin da za a basu kaso talatin a cikin kashi dari ba kaso talatin da biyar. barin da haka da yake aisha yanzu a bisa waɗannan buƙatu naku mata yanzu kullum suke kwana a bakin kofar majalisar dokokin ƙasa akan cewa sai an canza waɗannan dokoki kina ganin wannan mataki hanya ne hanya ne sosai ai shine demokradiyya in aka hana maka ka zo ka yaƙi ko ba yaƙin takobi ba ba yaƙin bindiga ba da yaƙi da bakinka da kuma tsayawarka akan abin dagewarka kuma ina so in ƙara faɗa cewa ba mu ce ma wai ba za mu zaɓe ba mu muke zaɓen su ba ko to idan aka zo ba za mu zaɓe su ba kawai ba za mu zaɓe duk ɗan asambilin da yake faɗa na riga na faɗa dan assemblin da yake kan kujeran nan ya yi hankali da kansu saboda ba za mu zaɓe su ba in dai ba sun zauna sun yi na'am ba to ba za su karɓe su ba kuma ina son matan najeriya su tsaya akan kafan su cewa yanda eh, maza suke da ƙarfi da yanci da menene a kan ƙasar nan wai sunanta najeriya su ma matan suna da shi ba ku da kuɗin da maza ke da su hajiya ta inda za ki gane kenan su kansu mazan namu kuɗin gare su ne in da ake yin kuɗin da harkan gwamnati ai duk saboda rashin amfani da kwakwalwa din ko da ba a zauna an yi amfani da kwakwalwan kowa ba sai kwakwalwan namiji ai waɗannan da suke nan sun fi kashi goma na mutanen najeriya na mazan najeriya wanda suke a assembly da suke shugabancin sun kai kashi goma mazan da suke najeriya ba su kai ba so tunaninsu ne saboda su suka tattare suka tattare da tattalin arzikin kasar ne da mulki ne suka tattare a hannunsu kuma ba sa son wani ya shigo ko ta ina ai ba ma mata ba ai dan talaka ma ba yanzu yanda suka yi karfi ba za su so yi kokari ba a yau dan talaka yana samun aiki a Najeriya a yau dan talaka yana makaranta kashi sittin da wani abu na 'ya'yanmu suna kan titi saboda harkar mulkin su kwakwalwansu kenan a yau kashi 80 dan najeriya yana cikin matsananciyan fataran da ake cewa below subsistence level saboda tunaninsu harkar mulkin su kenan suka nuna iyawansu kenan a yau dan najeriya ba zai iya fita daga wannan ƙauye zuwa ƙauye ba saboda ba shi da tsaro saboda kwakwalwansu tunaninsu da wannan shine su da suke ƙasa mai arziki irin najeriya an jata an jata an mai da ita ko ƙasar da bata da komai saboda tunaninsu da mulkinsu kuma ba su fi kashe goma ba kaɗan kenan daga dogon bayanin da hajiya aisha ismail ta yi a wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako mai zuwa domin jin dalilan da matan ke ganin 'yan majalisa da maza suka mamaye suka yi sanadin kin amincewa da dokar kafin nan a madadin bakin namu tsohuwar ministan mata aisha ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma 'yan maya Balaraba Abdullahi sai wakilinmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shiri da bada umarni a madadin su duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To wannan haka yake yanzu kuma sai karatun alkur'ani mai girma. Assalamu alaikum sunana Hannatu Abdullahi Isa daga makarantar Minhajul Islam Hero Gana Gombe. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك na قالوا in na لرسول Rasulullah. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم صاء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندا يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون Sadaqallahul azim. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Amurka da kawayenta na yamma sun ce sun kakaba sabbin takunkuman kare tattalin arziki mai tsanani da ya fara aiki nan take kan rasha tare da haramta saka hannun jarin Amurka a can inda ta rufe manyan cibiyoyin hada-hadar kuɗi na ƙasar. da kuma auna kadarorin da 'ya'yan shugaba Vladimir Putin da suka manyanta suke rike da su. Tare da kawayenmu da abokanan hurɗanmu za mu ci gaba da kara ɗaukar matakan tattalin arziki da murkushe Putin da kuma kara wari tattalin arzikin Rasha, kamar da shugaba Joe Biden ya bayyana a taron ƙungiyoyin gine-gine na arewacin Amurka. Dubban 'yan kasar Sudan ne suka fito kan tituna domin nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Oktoba bara. da ya jefa kasar cikin rudanin siyasa tare da kara taɓarɓarewar tattalin arzikinta. Wannan dai shine na baya-bayan na a ƙoƙarin da ake na matsa lamba ga janar-janar ɗin da ke kan karagar mulki, waɗanda mamiyar ta haifar da zanga-zangar kusan kullum a titunan ƙasar da ke neman mulkin farahula. hula. Kotun kolin ƙasar Pakistan ta ɗage zamanta jiya Laraba ba tare da tantance ko dakatar da kada kuri'a nuna rashin amincewa da 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasar. na hamɓarar da firaminista Imran kan ta yi daidai da kundin tsarin mulkin ƙasar. Kotun kolin mai alkalai biyar a ƙarƙashin alkalin alkalai Umar Atta Bandiyal za su koma zama a yau Alhamis lokacin da ake ganin za a kammala shari'ar da bayyana yanke hukunci. Amurka ta sanar jiya Laraba cewa tana tuhumar babban ɗan kasuwar Rasha, Konstantin Molpiev, da laifin karya takunkumi. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar shari'a Amurka ta fitar, ana zargin Molpiev da yunkurin kaucewa takunkumin sayan kamfanonin yada labarai a turai bayan takunkumin da amurka ta kaka ba masa malfiyab ya yi yunkurin kaucewa takunkumi ta hanyar amfani da hada baki da wasu wajen mallaka a asirce da gudanar da kafafen yada labarai a fadin nahiyar turai kamar da attorney general na amurka merrick garland ya bayyana a cikin wani jawabi jiya laraba masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwa nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan nan da sa'a ɗaya da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da wanda zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata za ku iya samun su a duniyar gizo ta adireshin voahouse.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni Sarfila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.